hadisin mu na ƙarshe a cikin wannan babi in ba ku mance ba a ruwaya hadisa abu shafi game da ladar da Allah subhanahu wata'ala ya so ma biya shekaran jiya ga wayanda suka yi aikin hajji aikin azumi wayanda sun ka yi amin azumin ramadan to wa yaqulu allahu azza wa jalla sai Allah ya ce fi kulli lailatin min shahr ramadana munadid cikin kowane abin nan kowane dare na watan ramadana akwai mai kira yunadi salata marati yana kira har sau uku hal min sa'ilin fa'udiya shi akwai mai roƙo a bashi hal sa'ilin fa'udiya shi akwai mai roƙo a bashi kowane dare mai wannan sanarwa yana nan yana sanarwa akwai mai roƙo a bashi halimin ta ibin, fa tuba alai wa tuba alai akwai mai tuba ya anshi tuba tai halimin mustaghfirin akwai mai neman gafara fa aghfir la in gafarta mai man yuqridil mali'a wa zai ba da rance ga wanda adda arziki gairar ma'adumi wanda bai rasa ba walwafi wanda ka cika alkawari gairar zalumi kuma baya zalunci to za a ba da wannan sanarwar sau uku kowane dare na ramadan Ƙala ya ce walillahi azza wa jalla fi kulle min ramadana Allah yana da cikin kowane yini na watan ramadana inda lokacin buɗe baki Allah na da alfi alfi a tiƙin mutum dubu sau dubu waɗanda aka yanta wato mutum miliyan ɗaya kenan kowane abin na na dare ana yanta mutum miliyan ɗaya minan nari daga wuta kullum kadis saujabon nara kowannensu sun yi abin da ya wajabta musu shiga wuta saboda albarkar ramadana sai a goge musu wannan za Faizaka na akhir yawmin min shahr ramadan idan ya zama yini na ƙarshe ya zo ga watan ramadan a taƙa Allahu fi zalika liyawami bi qadri ma a sai Allah ya yanta adadin mutanen da ya yanta min awwal shahari daga farkon wata ila akhiri zuwa ƙarshe ne kun kullun ana yanta mutum miliyan ɗaya idan aka kai ƙarshe sai a yanta miliyan ɗaya sau talatin wato miliyan talatin kenan dare na ƙarshe wai za kana lailatul qadri idan daren lailatul qadri ya zo ya Allah azza wa jalla jibrila Allah zai umarci jibrilu alaihi salam fa ya habidu sai ya sauko ƙasa fi kawkabatin mina mala'ika cikin taro na mala'iku wa wa liwa'un akhadar tare da su akwai tuta wadda take kore wa yurkazul liwa'u sai a kafa tutar nan ala zahari ka'aba bisa gaban ka'aba can samanta walahu mi'atu janahin ita wannan abin nan wannan a tutar za a kawa shi jibrilu da zai zo wala hume atu janahi yana da heka-hekai guda ɗari shi jibrilu a minhajana hani ciki akwai heka-hekai guda biyu layin shirhuma illa fi tilkan laila baya buɗe su sai cikin daren lailatul qadari to bayan ma sai ya buɗe su fi tilkan laila cikin wannan dare fa fa yuja abinna fajawuzul mashirika sai su wuce daga gabas ilal magaribi har zuwa yamma hikahikan in iya bude su guda biyu daga gabacin duniya har zuwa yammacin ta duk hikahikan sorihi to daga nan a faya hosto jibrilu da mala'ika sai jibrilu wato ya kwadaitar da mala'iku biya da laila cikin wannan dare wa yusallimuna ala kulli qa'imin wa qa'idin sai su shigo gari duk daren lailatul qadr kenan su rika yin sallama ga duk wani wanda a tsaye da wani wanda a zaune wa musallin da wanda an mai salla wa zakirin da wanda an mai zikiru zikiri wato duk wani zakiru zakirin kwarai za su yi mai sallama wa yusafi hunahum kuma su ba su hannu su gaisa zaka ji an rika hannunka baka ga mai rika hannun ba wa yu'minuna ala du'a'i in suka iske masu addu'a kuma sai su mala'ikun na jibrilu sai su rika cewa amin kuna addu'a kuna jin wato mala'iku na cewa amin ko da yake ba ku jin sautin su haka dai ake hatta ya dalo alfajaru ha alfijiri ya bullo fa idza dala alfajaru idan alfijiri ya bullo yunadi jibrilu sai jibrilu ya yi sanawa ya kiri mala'iku ne waɗannan da ya sauko da suwa ya abin nan na bi jibrilu alaihi salamu ma'ashirar mala'ika sai jibrilu ya kira jama'a mala'iku arrahilar rahil wato kowa ya lizinci tahiya za mu wuce arrahilar rahil hoyi kolo na sai su ce ya jibrilu fama sana'a rabbuna fi hawa'ijil mu'minina su mala'iku an ce su wuce tahiya za a yi a koma sai mala'ikun su tambayi jibrilu mi Allah Ubangiji ya yi fi hawa ijil momine na ga bukatocin mominai min ummati Muhammadin a mominan nan daga cikin al'umman Muhammad abin nan bukatocinsu yaya aka yi da su Allah ya biya musu bukatocin da sun ka yi addu'a tun da kun ga daren lailato kadari dare na na addu'a kwarai to sai mala'iku na tambaya to me an kai an biya ma al'umman Muhammadu bukatunsu sallallahu alaihi wasallam waya ƙolo sai jibril ya ce nazarallahu ilaiha Allah ya kalli al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haɗe laila cikin wannan dare na lailatul qadari fa afa al arba'a ya yahi musu abu guda hudu abu hudu ya yahi musu wa qulna sai muka ce ya rasulullahi man hum wato kenan a nazarar lahu ilayhim biya hadhihi layla fa hawa anhu al to mina na abu hudu din da aka yahi Faƙunna ya rasulullah muka ce ya manzo Allah man hum su wanene ne an ka yahi ma abubuwa hudu qala manzo Allah yace ar-rajul abin rajulun mudmidu khamrin wato Allah ya kalle su cikin wannan dare ya yahi fa'afa anhu al'arba'a illa arba'a na fa illa arba'a ne wannan yana da gyara illa arba'a Allah ya yahi banda mutum hudu su abba yahi ma ba an yahi ma kowa dare lailatul qadr banda mutum hudu kala yace na ɗaya. rajulun mudmina khamri mutumin da ka shan kayan maye ko yaushe don mutumin da ka shan kayan maye ko yaushe ko taba sigari ko waiwai duka kayan maye na to mai shan su ba a gafarta mai ba shi ba a mai rangwane ba wa aqul liwalidayhi da mai walakanta uwaye ne duk wanda ka walakanta uwaye ne ba a yahe mai ba wa rahimin da mai yanke zumunta ba a yahi mai ba na hudu wa mashahinin mai gaba waɗanda su ɗaya abba a yahi ma badarar lailatul qadr kowa an gafarta ma banda su in ka san kana shan kayan maye ya kokari ka tuba tun ramadana bai zo ba in kana faɗa da uwayenka ya kokari ka tuba tun ramadana bai zo ba in ka yanke zumunta da yan uwanka ya kokari ka tuba tun ramadana bai zo ba in kana gaba da ‘yan uwanka musulmi ka tuba ramadana bai zo ba. Kunna sai muka ce ya Rasulallah to mun gane mai shan giya, mai shan kayan maye mun gane shi, mai walakantar da Uwa ne mun gane shi, mai yanki zumunta mun gane shi, to wanda muka son ƙarin bayani garai mal mushahinu, wa an mushahinu mai gaban wane na. Tambayar su kenan. Kalu, masu ruwaya suka ce ƙala manzo Allah ya ce huwar musarimu shine wanda ya yi yanki alaƙa ko wace ne ɗan uwa ne musulmi shi aka ce Shahin. to bai za kanat an gama lailatul kadar kenan fa idza kanat lailatul fitr idan to daren sallar idi ya taho shi wannan daren sallar idi summiyar tilkan laila lailatul ja'iza ana ce ma wannan dare daren rarraba kyaututtuka daren rarraba kyaututtuka ake kira wannan dare lailatul ja'iza kai za ka na gadatar fidiri idan sahiya ta waye ta sahiyar sallah karama ba sallahu azza wa jalla mala'ika sai Allah ya aika mala'iku fi biladin cikin garuruwa wai duna ila ardi sai dukkan su sauko zuwa ƙasa su mala'ikun duk sai su sauko ƙasa wai qumuna ala afwahi sikaki sai su tsaye ga bakuna hanyoyi ko ina hanya take sai mala'iku su tsaya ga kowa ga bakuna hanyoyin Koi na duna bi sautin su dora kira da wani murya mai ƙarfi ya sama min halikin azza wa jalla duk halittun Allah suna jin ƙaran muryar mala'iku illa aljanna wal insa banda mutun da aljanna su da abba su fa yaquluna mala'ikun suna cewa ya ummata muhammadin akharju ila rabbin karimin kaita kuta zuwa wajen Allah mai karamci wato wayanda sun kama kara ba su hito da wuri ba suna mala'iku ko kuma sauran jama'a duka sai su hito Allah ya watsa su ko ina ga kowace hanya suna ba da sanawa ya al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku fito zuwa ga abin nan ku tashi ku hito zuwa ga ubangiji mai karamci ya ummata Muhammadin ya al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhriju ku hito ila rabbin karimin zuwa ga ubangiji mai karamci yau dal jazila yana ba da kyauta mai girma yau saye sallah kenan wa ya abu anil azimi yana rangwame ga babban zunubi yau to yanzu mala'iku na nan na tattara mutane kowa da ya yi kokari ya zo masallacin idi to fa idza barazu ila masallawa idan mutane sun kai to zuwa masallacin idi su ya Allah lil mala'ika sai Allah ya ce da mala'iku ne mutane na zaune ba sa abin da aka yi ba Allah yana magana da mala'iku ne ma a ajiri ya sakamakon ɗan ga aiki iza Amina amalahu in ya gama aikin da an kasa shi ni ya kamata a yi mai ƙala mai ruwa ya ce fata ƙulul mala'ika sai mala'iku su ce ilahana ya allahnmu da na ya shugabanmu jaza'uhu an a jarhu. sakamako ne ka cika mai gatai. ka sa shi aiki yi aiki sakamako ne ka cika mai gatai. ƙala mai ruwa ya ce faya ƙulu sai Allah ya ce mala'iku ku shaida faya ne o oshedukum ni na kawa ku ku zama shaida ya mala'ikati ya mala'ikuna An anni qad ja'altu sawabahum min siyamihim shahr ramadan ni na sanya ladasu game da azumin watan Ramadan da sun kai wa qiyamahum da tsayuwar da sun kai ciki ne sallolin dare abinda astakamakuna na sanya shi ridaya rida'i yarda ta ku da mala'iku dunna na yarda da masu azumin da wa magafirati kuma da gafara ta su duka don na gafarta musu wai ƙulu sai Allah ya ce ya ibadi mutane na nan ba su sani ba masallaci idi Allah na magana ya ibadi saluni ya ku bayi na ku roƙa abin da kuke so shi yasa muka ce ku hitar da wurori shi yasa muka ce ku hitar da wurorojin sallar idi Allah yana cewa ya ibadi saluni ya ku bayina ku roke ni fa wa izzati wa jalali na rantse da buwayata da darajata la tasaluni al yawma shay'an yau ba za ku roke ni wani abu ba fi jam'ikum cikin taron gana ku babu abin da za ku roƙan akhirati ku wanda ya shahi lahiraku illa a daitukum sai na ba ku shi duk abin da kun ka roƙa na lahira yau na ba ku shi ko na wala li duniyakum babu abin da za ku roƙo na duniya illa nazartu sai na diba duk abin da kun ka roƙan za a yi duka ranar idina ga waanda sun ka tai da wuri su za su ci wannan daɗin waɗanda ka makara kuma su makara ko da suka zo an gama rabon kaya su sha kura su dawo bari mu kai ƙarshen babin fawa izzati na rance da buwayata la'asuranna alaikum asaratikum wallahi sai na lullube kurakuranku duk kuskuren da kun kai sai na lullube shi in yahi shi mara muni muddin kun kula da ni da kyau wa izzati na rance da girma na la ukhzikum wallahi ban walakanta ku wala abdahukum wallahi ban kunyata ku baina asabil hudud tsakanin masu haddodi wato sauran jama'a kai jama'ar idi in saribu ku tashi ku tai zuwa gidajenku in saribu magafuran lakun ku tashi koma gidajenku duk an gafarta muku magafuran lakun an gafarta muku ardaitu muni kun dai yarda da ni na ce ai azumin ga kun yarda da ni wa raditu an ku ni ko na yarda da ku to wannan sakamako na ƙarshe da Allah ya faɗi ya ce ya gafarta musu duk abin da suka so duk bukatunsu duk abin da sun ka roƙa ya ba su fafare hal mala'ika sai mala'ikun ga da sun kai tambaya ɗazu cewa ya jibrilu fama sana'a rabbuna fi hawa'ijil mu'mini min ummati muhammad ɗazu kun san mala'iku sun yi tambaya sun ka ce ya jibrilu tambaya muka kai. shin ni Allah ubangijin mu ya yi ga bukatocin muminai na al'ummar Muhammad. To suna nan suna jira su ji abin da an kai, sai yanzu da Allah ya faɗi abin da ya yi fafari har mala'ika, duk mala'iku sun kai farin ciki. Wasassabshir ta yi bushara bi ma yi Allahu hazi al'umma da abin da Allah ya ba wannan al'umma. Iza abdaru in sun kai buɗe baki min shahar Ramadan cikin wata Ramadan. Kwanji a ƙarshen wannan dogon hadisi da mun kawara shekarar jaba mu gama ba to wannan shi ne ƙarshe ne saboda haka in lokaci ya yi ku te sallaci da wuri ku ban makara akwai kaya ku isa da wuri don ku sha kaya kamin a ta da sallah eh, kowa ya isa Allah dai shi kai mu wata ramadan Allah ka kai mu wata ramadan Allah ka kai mu wata ramadan kuma in ka kai mu watan ramadana ka kai mu ranar sallah wannan sallah da aka ba da wa'yan ga kaya Allah ka kai mu can kuma ka gafarta mana ka yahi mana ka azurta ma azumi kyakkyawa ka kai mu ramadana ka azurta ma azumi kyakkyawa cikin azumin nan ka azurta mu ikhlasi kuma ka azurta mu mutaba'a biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan abin da muke aikatawa

shi to yanzu da ya sani shi wa'annan 'yan wuta din nan a aika ji ana gafata ma kowa wannan rana banda su eh, su mai gaba ba a gafata mai mai walakanta owaye ne mai shan kayan mai dan shaƙi wanda aiki ne kenan ba a gafarta mai saboda haka duk waɗanga abubuwa da kun kaji ku nisance su gwargwadon iyawo. Allah ka roƙo mai risala ya ce in kana aikata aiki mara kyau kuma ka san mara kyau na amma ka kasa bari ne kai kai ka kasa bari ne ce to kai ta roƙon Allah kai ta istighfari kai sai istighfari ana fata Allah ya raba ka da shi abin da ake yi ke don haka ko mutum ya saba da shaƙe in yana ya yawanta tuba da isa gafari ana fata Allah ya raba ya da shi wa alaikum assalam eh, wanda ya yi magana shi ya haita da gaba abinda za ka yi iske ya kai ka cewa ne assalamu alaikum ya tsari ka gama na ka yi. yanzu shi ka gaba shi dai shi ya ba a gafarta mu eh a ba ka bari mai sallama duk inda aka bukatar sallama sai kai mai ba ya ka huce ba kai shi abu ya huce ba yanzu shi ka gaba kakka zama tare da shi Ya sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam ala musalli ala muhammad wa sallam ala musalli ala muhammad wa sallam ala musalli ala muhammad wa sallam ala musalli ala muhammad wa sallam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 嗯。